Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawa shirinmu na hansi a yau ranar Alhamis 26 ga watan Janairu na shekarar 2023. Muna ɗauke da hirar da mu Abuja Umar Faruk Musa ya yi da gwamnan jihar Jigawa. Abubakar Badaru game da yadda gwamnonin Najeriya suka shiga sahun 'yan ƙasa wajen matsawa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na ƙara wa'adin canza kuɗin Najeriya. A Ghana kuma babbar jam'iyyar adawa NDC ta sauya shugabancinta a majalisar dokokin ƙasar. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda salamin mu barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. al'ummomin jihohin da suka yi fama da hare-haren kungiyar boko haram na kira ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya sa baki tare da umurta babban bankin kasar ya kara wa'adin daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi da ke hannun jama'a 'yan najeriya na ci gaba da misali da irin matsalolin da suke cewa za a shiga idan aka daina karɓar kuɗaɗen yanzu bisa la'akari da karancin sabbin kuɗaɗen a bankunan ƙasar da kuma irin layuka da ake gani a ko'ina. musamman bankuna da ke jihohin da aka yi fama da har-haren kungiyar boko haram kamar borno da yobe da ke fama da karancin bankunan murya amurka ta je ta bakin waɗansu mazauna jihar borno waɗanda suka bayyana irin ƙalubale da suke fuskanta. shi shugaba yana tare da wasu jama'a ne keɓantattu a wani gida daban na gwamnati kan samu ya fito waje ya tabbata yin waje sun fi yan ciki yawa ya fito cikin garin abuja din cikin talakawa ya yi tambaya ko kuma ya sa ya mashi yin wannan abu ke kafin ba haka bane kamar yadda yake tsammani a cikin villa cikin gari mutane yan kasuwa sun daina karban wannan tsohon kuɗi kuma idan ka je banki ni da kaina na je banki na cire dubu ɗari shida a cikin dubu ɗari shida sabon kuɗi kwaya uku ne kwata-kwata abin ya bani mamaki yau da safin nan na fito da naira na ɗari biyar na ba ya ta je ta nemo magi an ce ba za su karbi dari biyar din ba sai dai su bata magin ta dawo da shi idan an samu sabon kuɗi sai a aika masa tun da ya riga ya samu al'amarin rashin sabon fito rashin fitowar sabon kuɗin nan da ya fi kofi na dima shugaban ƙasa buhari ya yi magana ya ce wata uku ya ba mutane in mutane suka yi sakaci kaza kaza wata uku to gaskiya bai kai ba waɗansu mazauna birnin maiduguri a hirarsu da wakilin mu haruna dauda biyu babban bankin na najeriya dai ya musanta cewa ana fuskantar karancin sababbin takardun kudin da kuma watsi da kiraye-kirayen da ake yi na kara wa'adin daina karbar tsofaffin takardun a halin da ake ciki kuma 'yan sandan ciki a najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa babban gwamnan bankin najeriya godwin emefele na yin rubda ciki da fadi da tallafa wa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. sai dai magoya bayan gwamnan bankin sun ce zargin yana da nasaba da siyasa inda 'yan siyasa ke adawa da sake fasalin takardun kuɗin da ya yi laifukan da hukumar tsaro ta farin kaya sss take zargin gwamnan da aikatawa sun hada da karkatar da wani shirin bayar da lamuni na biliyoyin daloli da kuma tallafawa ayyukan ta'addanci rundunar 'yan sandan sirrin bata bayyana lokacin da ta fara binciken gwamnan babban bankin ba amma a cewar wata sanarwar kotu hukumar ta yi kokarin kawo shi domin amsa tambayoyi tun watan disamba a ƙarshen shekarar da ta gabata ne babban bankin na najeriya ya kaddamar da sabbin kuɗaɗe da nufin yaƙi da miyagun laifuka da kuma yadda ake sayan kuri'u a lokutan zaɓe lamarin da ya janyo cece kuce 'yan watanni kafin zaben watan fabrairu. wani lauya ya ce an sako wani sojan afghanistan da ke neman mafakar amurka da aka tsare tsawon watanni bayan an kama shi a lokacin da yake kokarin ƙetare iyaka amurka da mexico an saki abdulwasi safi da aka tsare a eden texas bayan alkalin ya yi watsi da tuhumar shige da fice da aka yi masa bisa bukatar masu bukatar wato masu gabatar da kara na tarayya wasu safi ya tsere daga afghanistan ne bayan ficewar sojojin amurka a watan agustan shekara ta 2021 saboda fargaban daukar fansa daga taliban an kama shi ne a watan satumbar bara a kusa da eagle pass texas bayan ya tsallaka kan iyaka ya kuma yi fata a ƙarshe a sake sada shi da ɗan uwansa sami ulla safi wanda yake zaune a birnin houston To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Gwamnanin Najeriya sun shiga jerin 'yan ƙasa wurin matsawa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na ƙara wa'adin canza kuɗin Najeriya da za a rufe aiki da tsofaffin a ranar 31 na wannan watan. gwamnan jihar jigawa abubakar badaru ya bayyana wa wakilinmu a abuja umar faruk musa irin gwagwarmayar da kungiyar gwamnonin najeriya suke yi akan wannan lalura mun gayyace shi ya zo ya wa gwamnoni bayani na magana canjin kuɗi da kuma cewa kuɗin za su zama sun wadata kamar tun satin da ya wuce ne to duk da haka aka yi kwamiti na gwamnoni da za su je zauna da shi a tabbatar abin yana tafiya to har yanzu dai ba zauna an je an same shi ba amma dai alkawuran da aka yi na samun kuɗin ya wadata a raddaye mana bayani kuɗin nan bai wadata ba a bisa abin da muke ji har ga yau to an sa yau da yamma gwamnonin za su sake zama su tattauna su ga kuma wani matsaya za a ɗauka. amma kafin wani matsayi akwai wani abu da kai za ka iya a matsayinka na gwamna domin tabbatar da al'umma ka ba su yi hasarar kudadensu ba ko kuma suka shiga wani rudu to me zan iya ni ma ban ga kudin ba balle nema wa talaka na abu ne ya zama wani iri lokacin nan ba zai yiwu ba a yanzu abin nan ba zai yiwu ba Mutanen mu na karkara za su yi asara mutuka asara mutanen mu na arewa saboda wani bai san banki ba ba ruwan shi da banki kuma yaushe za ka ce za ka ba mutum waya waya intanet ya yi banki Ai ta sace a mutane kuɗi kuma canjin nan an je babu a jiya akwai bankin da suka gaya min cewa sun karbi kuɗi ya fi biliyan ɗaya amma miliyan casa'in aka ba su. wani banki kuma suka ce miliyan talatin da wani abu aka ba su. a kasuwanni irin wannan a megatari kasuwan megatari kadai sai a yi ciniki na biliyan ɗaya kashi a ranar kuma wanda suke kawo wa'annan kayayyakin kaya suke kawa wannan ya ka sansa guda ɗaya wannan ya ka akwai sa guda ɗaya ba shi da akawun da zaka bashi kashi yake so ka bashi kuma babu kashin nan kuma ina da rahoto akwai wasu garuruwan da wuraren da sun rufe shagunan su ma sun daina sayarwa in ba da sabon kuɗi ba an shiga masifa an shiga bala'i amma za mu tattauna yau da daddare kamar yadda na gaya ma za mu yi magana sannan kuma akwai mutanen da aka wakilta za su je su ga shugaban kasa su daɗa masa bayanin halin da ake ciki na wannan abin domin a samu a daga lokacin nan sai kuɗin nan ya wadata ya shiga hannun mutane to amma akwai amfani mai yawa game da maganar canji kuɗin nan wanda yanzu in aka ce an canza shi za a shiga cikin wata matsala kuma domin waɗanda suka yi wawure kuɗaɗen gwamnati ba su da hujjar ajiye su gidaje kaga yanzu za a ba su dama kenan su ci gaba da fito da kuɗin nan suna sa su bankuna ko? to wa aka ce ma masu satar kuɗin gwamnati suna ajiye ma naira da da ita ai da sun fitar ba za su bari ba sai wannan karshen lokacin yayi ina kuɗin yake a hannun mutane kai kuɗi wanda yake waje yanzu na talaka ne da 'yan kasuwa masu kananan kuɗi da suke sana'o'insu ba su san banki ba ba su harkar banki ba wani wanda ya wa wuri kuɗi da zai je ya gina gida ya zuba naira ya ajiye babu shi gwamnan jihar jigawa abubakar badaru kenan a hirarsa da wakilin umar faruk musa Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a Afirka na nuni da cewa an samu koma baya ainihin a galibin kasashen nahiyar Afirka a fannin tsaro da demokuraɗiyya fiye da shekaru goma da suka gabata. wata ƙididdigar da gidauniyar mo ibrahim ta tattara kuma ta fitar a jiya laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da talatin daga cikin hamsin da hudu na nahiyar rahoton ya kuma yi nuni da koma bayan demokuraɗiyya da suka hada da juyin mulki guda takwas da aka yi nasara a afirka tun daga shekara ta 2019 attajirin ɗan ƙasar burtaniya mo ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokuraɗiyya da kuma tabbatar da mulkin kwarai a siyasance a afirka ya ce sakamakon binciken na barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru sai dai ya ce binciken ya kuma nuna cewa an samu ci gaba a wasu fannoni da suka hada da tattalin arziki ilimi da kuma daidaiton jinsi. Babban kamfanin Meta mai kamfanin sada zumunta na Facebook ya maido da shafin sada zumunta na tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump bayan dakatar da shi na tsawon shekaru biyu, biyu bayan tashin hankalin da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu. Kamfanin ya ce a wani rubutaccen bayani da ya kafa a yanar gizo jiya Laraba cewa yana kara sabbin hanyoyin sa ido don tabbatar da cewa waɗanda suke keta dokokin kamfanin ba su ƙara ba. mai magana da yawun trump bai mayar da martani nan take ba kan bukatar yin tsokaci dangane da matakin an dakatar da trump daga amfani da shafinsa na facebook ne a ranar 7 ga watan janairu kwana guda bayan mummunar tawayen da aka yi a shekara ta 2021 haka kuma wasu kamfanonin sada zumunta sun kore shi daga dandalinsu ko da yake a kwanan nan aka mayar da shi kan twitter bayan da elon musk ya karbi ragamar kamfanin. a gaida alheri Grace da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jam'iyyar adawa a Ghana NDC ta sauya shugabancinta a majalisar dokokin kasar. Jam'iyyar ta canza shugaban marasa rinjaye da mataimakinsa da kuma bulaliyar na jam'iyyar inda ta maye su da wasu. Ga Idris Abdalla Bako dauke da rahoton. A cewar jam'iyyar ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ajuma ko Enyam Isiyam, Dr. Kasiel Atofosin shi ne zai maye gurbin Haruna Idrisu a matsayin sabon shugaban marasa rinjaye. Ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Elembele Kofi Amabuwa zai maye gurbin James Kluche a Viji a matsayin mataimakin shugaban marasa rinjaye. Sai Kwame Abuja zai maye gurbin Muntaka Mubarak a matsayin bulaliyar majalisa ko Chief Wood a Turanci. Tuni dai wasu 'yan majalisar NDC da dama da suka hada da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Bolgata katanga ta gabas dominic aini da kuma dan majalisar ta tamale ta tsakiya murtala muhammad suka bayyana sauye-sauyen da cewa bai dace da tsarin demokuraɗiyya ba domin ba tuntuɓi mambobin marasa rinjayen majalisar ba da yake kare hukuncin shugaban jam'iyyar john asedo nketiya ya ce sakon yakin neman zaben hudu na jam'iyyar zai mayar da hankali ne kan tattalin arzikin ƙasa don haka ya ka yanke shawarar sauya shugabanninta a majalisar the 2024 election is going to be fought around the economy so the debate basically is going to be about the economy. Yakin zaben 2024 zai kasance ne kan tattalin arziki, muhawarar kan haka za ta kasance. Don haka idan jam'iyyar ku tana da niyyar yakin lashe zaɓe, tilas ne ku aje ku ƙasa don samun nasara a muhawarar. Domin haka ne suka sauya lauya Haruna Idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye zuwa masanin tattalin arziki Dr. Kasiel Atufosin. Wannan dalilin bai samu karɓuwa a wurin mabiya jam'iyyar ba, musamman a mazaɓar tsohon shugaban majalisar da da ke birnin tamale abin da ya sa al'ummar dabam da al'ummar musulmai da yankin arewa ba mu gane dalilin haka ba a sai da yin kitiya da babban sakatare fifi ko ke fi hankali abin da suka yi ba shi da kyau su janye hukuncin da suka dauka yanzu yanzu mun ba su awa hudu idan ba su janye hukuncin ba za su ga abin da zai faru sai dai jami'un sadarwar jam'iyyar na kira ne ga magoya baya da su yi haƙuri wannan hukuncin an dauka ne domin nasarar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa ni ne naku mai suna na Honorable Umar Sanda Muhammad, Assembly Member Nima Research Electoral Area a Yawasu East Municipal Assembly. Sakiya ne ba abu ne da ya kamata mutane su ga kaman mai sa aka yi ko ya ba su mamaki ba. Eh NDC muna gwada musu kaman mu muka kawo democracy. Sakiya ba wai mun yi a'a don ba mu sun Honorable Haruna Idrisu ko Honorable Mutaka bane. An yi sakiya ne saboda kowa ya samu ya gwada ya kawo nashi fasaha. Yasa jama'a da suke cikin party suka nuna samu su samu hakuri ya abinda demokrasi ya kunsa ke sunana hajiya halima mai lakabi hajiya a kuma fa gaskiya dai ni batun sakiyan da aka yi cikin parliament ni ban gani wani laifi ciki ba saboda duniyan ga mu sani fa kowane makami kake da shi wata rana zaka ajiye wani ya zo ya doki abinda ko gwamnati ana sakewa shi yasa menene problem muna ta cewa kaman gwamnatin ga tun da ya zo sakiya ya yi mai wuya bai son ya sake mutane da da mu mun zo mun yi sakiya ai ai kowa an san kaman kowa na rike da position in za a sake shi akwai wuya but you bite the bitter pill to do that changes kowane coach yana yana changes ne saboda ya samu ya dace tumin NDC duka ba wanga ne important ba mu sake mulkin gan da ake yi muna na kiyayyen ga rahotanni a hali yanzu na nuni da cewa yan majalisa 48 na jam'iyyar NDC sun rattaba hannu kan wata takardar korafi ga shugabannin jam'iyyar akan cewa su janye wannan hukunci na sauya shugabancinta a majalisar dokoki Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga daga Accra, Ghana. To a gaida Idris Abdalla Bako. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. Yanzu sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. gwamnatin jamhuriyar nijar da asusun tallafin yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef da haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu sun fara nazari akan hanyoyin shimfiɗa tsarin katin da zai baiwa masu bukata ta musamman damar samun sassauci a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum irin su sha'anin kiwon lafiya da sauransu wannan wani bangare ne na matakan da jamhuriyar ta nijar ke shirin ɗauka domin baiwa masu tawaya damar morar 'yancin da ƙasar ta yi alkawali a yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassu federation de personnes handicapées sidonu umaru ya yi wa wannan shiri ƙarin bayani akan zaman da suka gudanar kan wannan kudiri a garin doso wannan wani tsari ne wanda tun shekara da da uku cewa da 1993 a cikin wata doka aka ayyana cewar ya kamata gwamnatin Nijar ta samar da kati wanda zai ba da dama ga mutane masu nakasa su samu sauki a cikin lamurra ko a cikin asibiti ne ko a cikin sufuri ne da dai sauran to amma tun lokacin ana zance a har dokan nan aka ji jaran shi aka ci jaran shi shekara dubu biyu da goma hannu kuma aka wani sabon doka shekara dubu biyu da goma sha tara to a cikin dekret na eh, shekara 2021 jiye watan jiye eh, shugaba mai girma bazin muhammad ya rattaba ma kuduri hannu wannan kudurin ya kawo zancen kuma kati eh, wanda zai daidaita sa'a tsakanin mutane wanda suke da nakasa da waɗanda ba su da nakasa menene muhimmancin wannan katin duk mutum mai nakasa in a nijar yake to yana iya tambayi wannan katin kuma a bashi shi kuma wannan katin zai bashi dama idan ya je a likita da shi da mataimakin shi shi mutumin mai nakasa da wanda ke e, wanda ke kawo mashi taimako. Yaushe za a fara bada ita wannan kati da ake kira carte d'égalité de chance? Yanzu haka gwamnati ya riga ya tabbatar da kwamiti mai tabbatar da sai an ga wannan katin an bai wa mutum mai nakasa na farko wannan katin. Kenan wannan kwamitin ya yi aikinta e, aikin zai ci gaba muna da kuma tallafi na wani babban masani a fannin mutane masu nakasa ana ce shi alexander kot eh, yana da aiki ne a can new york tare da unicef shine yake ba mu goyon baya muna ganin cewar in allah da kamin karshen wannan shekara na goma sha na dubu biyu da ashirin da uku insha allahu za mu ganin cewar mutane masu nakasa sun fara samun wannan kafin insha Allah. Akwai wasu kasashe na Afirka da suka taba gwada irin amfani da irin wannan kati wanda kuma kuke ganin eh lalle ya kamata a ce a nan Nijar ma an so mu baiwa na su ita? Na makwabciyar mu Burkina Faso suna da wannan katin sai dai ana kiran shi carte d'invalidité to invalidité mu wani abu ne ba mu son mu kira namu katin da shi saboda kaman ya mai da mutane baya kuwa. me su sun samu wannan katin ne tun lokacin shugaba Thomas Sankara ah, kuma cikin sabon dokansu sun ayyana shi kuma suna aiki da shi insha Allahu a ah, kasan Senegal ma suna da wannan katin su sun kira shi ne daidai yadda muka kira shi kati mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da wanda da ba su da nakasa a ah, su sun fara aiki da shi har ina ganin sun raba tasoci dubu ɗari da 'yan kai da mutane masu nakasa eh, kuma akwai kasan mai wanda suke da kwatancin wannan katin ne ba katin ne ba shi ana ce mishi ramed wata inshura ce wanda ke kama mutane wanda ba su da dama a cikin su mutane masu nakasa su ma su samu waɗannan dama in ka dauke a afirka kamar kasashen larabawa wannan sun jima da wannan katin ma su a cikin wannan katin nasu ma har da sayan magani mu a cikin namu katin ba a sa sayan magani ba amma kamar kasar algeria kasar tunisia da morocco duka wannan kamar in magani ne ma mutum da kasa bai biya ko dala eh, na wajen sayan magani gwamnati ne ke dokan wannan nauyin. menene ke baku tabbacin a wannan karan gwamnatin Nijar da gaske take wannan kati za a fara baiwa na kasa su ita? Eh, tabbacin shi ne Prime Minister mai girma da Amadu shi da kan shi ne ya rubuta ma minister na mai kula da eh, harkar kiwon lafiya wanda a karkashin shi ne ma mutane masu nakasa a lamarin su ya ta'allaka to ya ba shi umarnin cewar lalle ya yi komi domin ya ga cewar wannan katin aiwata shi kuma an ba mutane masu nakasa shi kuma yana ganin cewar insha Allahu a tare da tallafin abokan hulɗa wannan abin zai tabbata in Allah yarda. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu shi ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin na Nijar Sidon Umaru Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana. Kaniyar tam za mu so sharhin jaridun na yau. Babban labarin ta yau shine wani manomi ya samu daurin shekaru hudu a gidan maza saboda laifin shiga bangalan kwamandan 'yan sanda ya yi sata. Jaridar ta ce wata kotun majistire a Bole cikin jihar savana ta daure wani manomi a ranar Juma'a da ta gabata kwabna John da daurin shekaru hudu a gidan maza tare da yin aiki mai tsanani saboda laifin shiga bangalan din kwamandan 'yan sandan gunduman saula ya sata da kuma mata makarantar gwamnati manomin dan shekaru 37 da hafuwa an caje shi da yin barana ta hanyar da bata dace ba da kuma shiga inda ba shi da hurumin shiga tare da yin sata wani inspector 'yan sanda abdullahi awuni wadda ke jagorar wannan shari'an ya nuna cewar kwabna ya sata talabishin da kuma waya salula tare da kuma arcewa da waɗansu kayayyaki na ilimin fasa fasahar sadarwa na karamar makarantar sakandaren Saula. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wacce ta ruwaci wannan labarin Auditor General ya umurci a kwatu kuɗin magungunan COVID-19. Jaridar ta ce, Auditor General ta ba da umarni ga ma'aikatar kiwon lafiya da ta shawarta tare da UNICEF da AVAT dangane da zancen rabo na magungunan COVID-19 yadda Pakistan za ta samu sukunin kwato kudi dala miliyan 81. Wannan bangare ne na amincewa da aka yi don yin odita na musamman wato bincike kenan dangane da magungunan COVID-19 na gwamnati tsakanin watan Maris shekara ta 2020 zuwa Yunin shekara ta 2022. Ka kashe Muhammad ne saboda yadda yake yi da Fola Afuko wani mashari'a ne ke faɗawa gire-gire wannan a kotu. Jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce wani mai shari'a ya faɗa wa wadda ake tukuma a wata babban kotu a nan Accra cewa Gregory Akufo ya kawo ƙarshen tsohon chairman jam'iyyar New Patriotic Party na jihar sama maso yammaci ne Adams Muhammad saboda irin yadda yake ja da Paul Afuku da kuma na Ajapona yayin da yake babban magatakardar jam'iyyar shari'ar da wani babban lauyan gwamnatin marina piao pari ke jagora ya shida wa kotun da justice ifwameli wood ke jagora cewa gregory afuku ya kashe chairman ne saboda ya yi kushi da shi kuma baya ƙaunarsa. wasu amintattu na aikin gina majami'ar ƙasa ta cathedral sun bukaci a dakatar da wannan aiki har a gabatar da bincike mai sahihanci jaridar da herald ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wasu mashahuran malaman krista kuma mambobi na hukuma amintattu na aikin gina majami'ar cathedral na ƙasa sun yi kira da cikin hanzari a dakatar da wannan aiki domin tabbatar da gaskiya da aminci wa al'umma umman ghana mutanen guda biyu archbishop duncan williams da reverend eastwood da anaba sun bayyana cewar kiran nasu ya dogara ne akan rudani da ke tattare ko kuma kewaye da wannan aiki da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktara abba sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida lah. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. al'ummomin jihohin da suka yi fama da hare-haren ƙungiyar boko haram na kira ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya sa baki tare da umurta babban bankin kasar ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi da ke hannun jama'a 'yan najeriya na ci gaba da misali da irin matsaloli da suka ce za a iya shiga idan aka daina karɓar kudaden yanzu bisa la'akari da karancin sababbin kudaden a bankunan kasar da kuma irin layuka da ake gani a ko'ina musamman bankunan da ke jihohin da aka yi fama da har-haren kungiyar boko haram kamar borno da yobe da ke fama ma da karancin bankuna. 'Yan sandan ciki a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na yin rubda ciki da fadi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. Thomas sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. ya yanzu madadin alheri grace abdo da taya ni gabatarwa sai salman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada da kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai allah ya kara hada mu ma assalamu